تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشهد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما يدعى kowa يا san mai نعم. كما tun safe an san mai muke saurare cikin yarda ko isowar shi malam don ci gaba yau da wannan majalisi namu mai albarka da za mu fara a yau insha Allah ta'ala da shi mu malam abubakar abdulsalam da ya taso ya zo daga kano to kadai kila a suna da gani a fuska ko a talabijin ko a sauran wurare na wa'azuzzuka duka dai malam ba bakonmu ba ne ah, malam asali dai shi namu ne nan daga jihar katsina ina ce asali ke kenan iyaye sannan jihar katsina ne gaskiya a karamar hukumar mashi allah maɗaukacin sarki ya kai su ta zama a kano kuma shi haifafan kano ne ya ta allah maɗaukacin sarki ya azurta tashi da samun tafiya bayan karatu cikin gida daga gida har ya samu tafiya a jami'ar musulunci da ke madina ya je karatun shi a kan abin da ya shafi ilimin hadisi a wannan jami'a ya kuma gama da kyakkyawan sakamako mai kyau abu kaɗai da nake so in ƙara mana da shi fage ɗaya da malam yake sananne a wajen mu kwazon shi wajajen karantar da wannan al'umma wato sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma wani abu da ke boye wanda wasu sun sani wasu ba su sani ba shine malam Abubakar Abdulsalam yana cikin matasa da mu muke takama da su da ana alfahari sai muke alfahari da su a tafiyar mu ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah abubuwa duk da suka shafi ilmomi daban-daban da ake da bukata da rubuce-rubuce da sauran abubuwa na da'awa mala abubakar abisalam yana cikin waɗanda suke rike mana wannan ƙungiya a halin yanzu ko ko in ce shekaru da dama nan baya kaɗan waɗanda za su iya kai hudu ko sama da haka kai tun ma dai da ya dawo daga jami'a abinda ake ciki kenan na daga cikin sakamakon wannan ƙwazo na shi da ba da kai da yi wa sunan manzon Allah aiki Ƙungiya ma shi ne ta shugabantar a matsayin sakatare na kwamitin samina wanda Dr. ibrahim jalo jalungu ke shugabanci yana yana ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan ƙungiya ta mu mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar shi ya kuma ƙara tsare mana su ya kara buɗa masu basirar su ya kara mana ilimi da mu da su mai amfani a takaicen takaitawa ɗan abin da zan ce kenan kan malam abubakar abdulsalam a kadai abin da za mu takaita kan su da ya tashi yawo wani wani lodi ta san akwai abin kuma akwai son yin abin abin da nake nuni da akwai abin yana da abin da zai bada kuma yana so yana da sha'awa aikin wasu takardu ne ga su yawo guda hudu kowace bangare daban-daban akwai wannan wadda ke magana kan ɗaukaka ta ainihin wato malamai ta farko kenan da wata kuma wadda ke magana akan ya ba su taken la'adiri sannan akwai ta uku mai suna al'amana al'ilmiya da su ya shirya za a gabatar yanzu to amma sai zo mala abdulkadir ya mashi bayanin irin tsarin da muka yi da kudin nan aka faɗi mashi ya shi ma ya gamsu ga dai lokaci ya tafi da yawa don haka yanzu abin da Allah ya so shi ne za a yi in mun samu ɗaya sai aka gabatar lokaci ya za mu tsaya a kan sai lokaci na gaba idan kuma lokaci ya ba mu guda biyu sun samu shiga eh to za a shigar da su insha Allah ta'ala ina gabata mana da malam abubakar salam a wannan majalisi na ma yau mai albarka da suna allah mai rahama mai bin kai akramaka allah tafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيوة ranar lahadi goma sha uku ga watan rabi'un al'akhir lissafin sarkin musulmi a lissafin kalanda kuma wanda yake rubuce sha hudu ko ga watan rabi'un al'akhir 1437 hijiriya kuma 24 ga watan daya yanayir shekara ta dubu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci a cikin garin malumfashi mun haɗu da 'yan uwa malamai masu karantarwa da masu da'awa domin tattaunawa da kuma muzakara ta ilimi wanda haka talab suke magabata na kwarai sun kasance ba koyaushe suke haduwa akan wa'azi ba sun ma fi haduwa akan ilimi fiye da wa'azi al'imam abubakar ibn abi shaiba ya rawaito a cikin musannaf ɗinsa cewa abu sa'id a afuwan sa'ad ibn abi waqqas da shi da wasu daga cikin sahabbai suka tashi suka tafi gidan da Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi cikin dare suka ƙwanƙwasa masa da suka kwankwasa masa sai ya tashi ya fito sai ce a'a shin wannan daren kuma za ku kawo min ziyara saboda da Umar yana da tsari yana kuma da bin doka da kiyaye haƙƙi shi ma dole a kiyaye masa nasa haƙƙin sai ce cikin daren nan kuka zo kuka kawo wannan ziyara haka sai suka ce eh amirul mu'minina mun zo a tattauna ne akan ilimi sai ce to ku shigo to da aka dinga baje matsaloli ana ta ilimi ana ta ilimi har sai da sulusun dare na karshe ya kusa wucewa ba a yi bacci ba mu ba a kiyamun laili ba to shine sai suka ce as ya amirul mu'minin ya amirul mu'minin ya kamata mu tashi mu yi kiyamun laili kan lokacin kiyamun laili ya huce saboda saura kirin alfijiri ya to sai ce inna kunna fi sala to ai wannan karatun da muke shi ma sallah haka zalika har yanzu dai ya zo a cikin musannaf daga abu sa'id cewa wata rana sun tashi sun shiga gidan daga sa'ad din dai gidan wajen ummul mu'minina ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta matar annabi sallallahu alaihi wasallama suka dinga tattaunawa da ita akan matsaloli na ilimi su shiga nan su shiga can su shiga nan su shiga can sai suka ce lallai da alama mun takura miki ya uwar ne, mun matsa miki ta ce a'a ba komai ai tattaunawa ce ta ilimi to magabata sun kasance suna haɗuwa akan wannan ma'anar ta muzakara da kuma tattaunawa akan ilimi tun lokacin salafu as-salafu salih balma ya nuna cewa Abin da mutanen madina suka taso suka ga iyaye da kakanni suna yi kenan kamar yadda ya zo a cikin tarjamar yahya ibn yahya ibn shamlal ibn waslas al-laifi al-qurtubi al-andalusi sahibul imam malik wanda yake rawaito mu wadda daga imam malik zaka ga an ce wa haddathani yahya an malik to yahya al-qurtubi al-laifi al-andalusi bayan ya gama karatunsa a andalus ya ma karanci muwatsar a wajen shabbun to kuma sai ya nufi gari ki sake tahowa madina domin ya karanta ta a wajen imam malik ya ce to tun da suka fito daga andalus sen ya ce sai da suka hau jirgi a tsarabulus ta kila tsarabulus din ta andalus sai ta spence ba ta libya ba kun sa akwai tripoli a libya to allahu alam wata kila wata ce ya ce tun da suka hau jirgi suka hau da wani matashi a cikin jirgin duk sanda aka tsaya a wata tasha sai ya tsaya yawa mutane wa'azi ya dan ba da kistoshi kuma ya wa'azi ya ce duka sai ya birge kowa kowa yana sha'awar abin da wannan matashi ya ce ya ce to har sai da suka iso madina ya ce muna isowa madina sai aka shiga masallaci aka yi sallah ana idar da sallah sai malamin wannan malami sai ya tashi sai ya fara wa'azi kawai sai muka ga manyan mutane kowa yana karkaɗe rigarsa yana fita mutane manyan mutanen madina sun gama fitewa kenan sai kuma yara suka fara leƙowa sai kawai wannan ya wurgo masa dutse sai aka fara jifansa a hankali a hankali yake sai abin ya bamu mamaki su haka ake a madina ana wa'azi ba a sauraro kuma yara su zo su ta jifan mutum ba a hana su ce to sai muka je farkon abin da muka tambayi imamu malik muka ce to ku ya ake haka a garinku sai imamu malik ya ce ai lallai waɗannan manya sun kyauta kuma madalla da abin da yara suka yi wannan matashi ya ce sai abin ya mu mamaki ya ɗaure mana kai to kenan in ba a yi wa'azi ba me za a yi Ya ce sai muka tambaye to fa alama kana salafu ya to ko in ba za a yi zaman wa'azi ba me mutanen magabata a me kan me suke haduwa a tattauna sai imam malik ya kanu yastami'una a fiqh in dai kaga salaf sun zauna suna sauraron ka to ilimi ne da muzakara da tattauna ta ilimi wani abin da ke nunawa shine ba wai yana nuna ba za a yi wa'azi ba domin Allah shi ya fara yin wa'azi a cikin Alƙur'ani, inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah yana wa'azi manzo Allah ma yana wa'azi cikin hadisin Irbad ibn Sariyata wanda Imamu Ahmad da ashabu sunan illa nasa'i suka rawaito wa'azana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Allah ma yana wa'azi sahabban ma suna yi saidai. yawancin haduwarsu ba akan ba a wa'azi suka fi haduwa ba sun fi haduwa a tattaunawa ta ilimi to amma da wa'azi da ilimi kowane akwai alheri a cikinsa amma mai wa'azi ba zai zama mai wa'azi na gaskiya ba sai in yana da ilimi domin ilimin shine ke taimakawa wa'azi, sannan kuma a lokacin salaf hatta manyan malamai suna zama su saurari wa'azin waɗanda ba su kama kafarsu ba a ilimi da shi wa'azi ba ilimi ne kada yake ba da shi ba akwai baiwa baiwa ta tsayawa akan hanyar daidai domin sai Allah yau mutum baiwa zai iya tsayawa akan hanyar daidai to ba kowane malami ne kuma yake samun wannan baiwa ta tsayawa akan hanyar daidai ba na biyu kuma akwai baiwa ta iya isar da sako da magana wacce take wa mutane tasiri akwai mutumin da shi dai ya san ya fasa ya karanta amma hikimar jan hankalin mutane watakila shi ya fi iya gargaɗi kila mutanen kuma akwai wanda su kuma ne za ka gargaɗe su haushi za su wani kuma ya fi iya kwaɗaitarwa da lasa zuma a baka wasu kuma an kai musu haka sai ka tunzira su to akwai wanda kuma yana zuwa da ya kalli jama'a ya san me zai ce musu to wannan yana da kyau wancan ma yana da kyau amma dai taruwa ta ilimi wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci yasa jarullahi zamakhshari ɗaya daga cikin manyan malamai duk da cewa ba mu zile ne amma dai ka ƙalubalanci malaman duniya a yau duk malamin da ya kai malami to a gidansa yana da tafsirin alkasha kuma manya-manyan malaman ahalus sunna irin su ibn kafir da sauran in ta gagara a luga wajen tafsirin ƙur'ani sai sun kafa hujja da shi haka zama shari'a amma dai ba mu'tazile ne ba ma tare da shi a itizalin sa amma muna tare da shi a abin da yake da shi na ilimi an kira shi da suna jarullah saboda ya makwabci Baitun layin haram a maka ya dukufa domin ya wallafa littafi a na nahau saboda ya cika baki da shi sosai Allah ya jarrabe shi littafin da ya tasiri ba bai samu abin da yake so ba amma dai malami ne sosai ya yi wa ƙur'ani hidima to yake faɗa a wasu baituka na waƙa yake cewa sahari kan itil ulumi alazzuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi wa tamayuli taraban li halli awisatin ashha min al'ushaqi wa dawka'i yace ni in kwana in hana ido na bacci ina ta tattara matsaloli in tace wannan in mai da wannan gefe in gyara wannan ya ce ni ya fiye min daɗi fiye da a ce in samu wata kyakkyawan mace dinga zuwa wajenta tana ƙaunata ina ƙaunata ko kuma wasu mata masu wuya kyawawa ya ce wallahi wannan bai kai min daɗi na a ce yau ina da matsala da zan yi a zan kwana a kanta ya ce wata mayu ni ɓaraban lihalli a wisatin ya ce in ganin ina girgiza in yi hagu in yi dama saboda na samu damar warware wata matsala kasan malamai suna haka ta kalli malam jafar in yana tasiri allah ya shi, in ya koro bayani in ya gaba sai ya gyara wani zama ka zai tashi har wasu masu kwaikwayon man jafar yanzu suna kokarin su haka wasu in muka gani yin su to ai shi man jafar ba a irin wa'annan wuraren ke ba yana jin daɗin ya kammala matsalar ne ta yi daidai sai ka ga ya wani jihar zama kamar zai sake sama to malamai suna haka to wace wata mayu ne in ina rawa tsaraban saboda munna li halli a wisatin saboda na gama warware wata mawuyaciyar matsala ya ce to ni shi ya ce min menene asha min mata saƙi shi ya fiye min fiye da giya ko abin sha na mai shayarwa da za a zubo min a cikin koko a ce za a shayar da ni ce ni gwanda wannan daɗin da nake ji ya fi a ce a bani abin sha ya ce wasariru aqlami ala auraqiha sannan in ji ina ana faɗar bayanai ina rubuta ina jin kas na alƙalami akan takarda ya ce wallahi ya fiye min duk wata mace da dukkan wata magana mai daɗi da za ta faɗa shine sai ta yi a abitu sahranar duja wata bitu nauman wata raju ba da za ka lahafi ya ce yanzu in kwana in hana ido na bacci kwana ina karatu kai kuma ka kwana kana bacci kuma sannan gobe ka ce za ka iya kamo ni ya ce baka isa ba wallahi saboda gaskiyarsa saboda haka gaskiya ne mana munna da Allah ya sa muka haɗu a wannan majalisi na muzakara wannan halka ce da insha Allah Allah yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta. ya zo cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na ibnu abd al-bar annamari yake cewa daga Abdullahi dan Zubair Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yaghdu babu wani bawa na Allah da zai yi jijjifi ya fito da sassafe da duku-duku zuwa wata halka ta ilimi domin neman ilimi makafata an ya mutu da jahal don tsoron kar ya mutu bai san wani abu ba aw sunnatin ko kuma ya maza maza ya yi sauri domin ya koyo wata sunna ko ya koyar da wata sunna ko ya aikata wata sunna makafata an tadrus tsoron kada wannan sunna ta je ta rushe ba a amfani da ita face sai Allah ya ji da shi ta farkin aljanna ta hanyar wannan hanyar da ya bi to abin da ta aka ce ma min abdin yaghdu wannan kharaja makharaj al abin da ake faɗa a usulul fiqh saboda yawanci masu neman ilimi da sassafe suke fita to shi yasa wata ka'ida ta usul ake cewa an-nassu idza kharaja makharaj al-ghalib lam yu'tabar mafhumuhu nassi idan dai aka faɗi nassi akan abin da yawanci haka ake ba wai kullum ba to ba za ka ce wani sunkuyansa baya ɗaukar ma'anarsa misali idan ka ce kowa ya zo da littafi ko kuma eh, duk wanda ya zo da littafi ya shigo mai kake nufi kenan wanda bai zo da littafi ba kai ya shigo to wannan shine asali amma idan kuma ya zanto an saba da yawanci duk wanda zai zo da littafi yake zuwa da ya maka ga wani ba shi da littafi to in ka ce duk wanda ya shigo da littafi ya shigo karatu duk wanda ya zo karatu ya shigo kenan saboda annasu kharaja makharaj al-ghalib a zahiri dai kowa yana zuwa dama da littafi in ka ga wani ba littafi shi ba ka ce shigo tunda dai dama yawanci kowa da littafin yake zuwa to shi yasa ma min abdin yaghdu to koda da yamma ka fito ka shiga cikin wannan hadisin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda kuma aikinsa nuku-nuku na aiki ya sa aka bar shi a baya to komai can nasabarsa ba za ta sa ya gaggawa ya huce kowa ba shi ya sa hatta sahabbai da da tabi'ai ba sa rena wurin karatu musamman in karatu ne aliyu zainul abidin dan gidan sayyidina husaini dan gidan sayyidina aliyu dan gidan dan gidan na na Fatima kenan jisan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana jisan na na Fatima babban malami ne a lokacin sa yana cikin manya-manyan bayan Allah na gari fiƙa ne shi tab hadisansa suna cikin alkutub sitta amma sai a ganshi ya zo masallaci ya zauna a majalisin zaid ibn aslam shi kuma zaid ibn aslam al'adar bararren bawa ne na sayyidina umar da shi da babarsa. sai a gaya jikan annabi sassa wanda shi ma a harami ba malami kamar sa amma ya baro ya zo ya zauna yana sauraron karatun bararren bawa sai aka samu su 'yan masu ba da shawara sai suka ɗan same shi aka dan keɓe da shi aka ce gaskiya ba girman ka bane ya za ka dinga zama a nan bayan kowa ya san malintakka da irin abin da Allah ya maka na baiwa sai ce kai ku tafi ku kyale ni mutum yana zama ne a inda zai fa'idanta Eh, innama yajlisu al-insan inda man mutum yana zuwa ne wajen da ya san in ya zauna zai fa'idan to haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance a kowane lokaci ya zan wato ainihin yana da himma wajen neman ilimin kuma ko ka shekara nawa bayan Allah nagar har suka har su mutu ba sa daina neman ilimi kuma in sun nema tattaunawa suke akai wani ma ana cikin tattaunawa ya rasu an samu da yawa masu tattaunawa abin nan abu zura'a ubaidullahi bin abdulkarim arrazi abokin kuma malamin su bukhari ma za ka ce ubaidullahi ibn abdul arrazi wanda kuɗa ne malami ne dutse ne shi a babin hadisi baya tabuwa sanda ya kwanta rashin lafiya ya zanto baya iya komai to da alama kamar cuta ce ta azali ba zai tashi ba to sai abu hatimin razi muhammad ibn idris da kuma muhammad ibn muslim ibn wara shi ma fiɗa ne cikin malaman hadisi suka ce mu mu duba da wani ma malamin sai suka tafi suka je sai suka gan shi a cikin yanayin da da ka gan shi dai za ka tausaya masa baya iya komai da alama kana gani wanda ya saba ganin wanda suka mutu da ya ga mutum zai ce wannan da kyar zai tashi to ya za a yi ta to abin da ya kamata shi ne mu yi kokari mu masa kalmar shahada don ya cika da ita to amma ya za a yi malamin su su kuma suna girmama malami kamar da wannan karatu namu na farko zai gwada mana yadda ake girmama malamai da kuma yadda ya kamata su mutunta kansu su malaman dukkan ku malamai ne sai suka kace masa magana kai faɗa masa ni gaskiya ba zan iya kai faɗa masa ni ba zan iya ba ka sani da shi fa mutuwar zai fa daga rana ba zai ƙara tashi ba amma sun kasa ba gaya mai sai su abin da za a yi ni abin da muka saba kawai mu fara muzakara tattaunawa akan ilimi kamar abin da muka haɗu zamu yi sai kawai suka ɗaga murya ba fa ya iya komai yana kwanci sai shi haɗa wajen dubiya ana iya karatu ke sai ya ce a tabkuru hadisa mu'az shi muhammad ibn muslim ibn wara yake tambayar abu hatimin razi yace za ka iya tuno hadisin mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda manzon Allah ya yi batun idan mutum ya zo rasuwa ya cika da la ilaha illallah abin da zai faru in ji dabara sai ce kwarai zan yi tunawa wannan hadisin da kake faɗa ya ce haddasari abu asim shi ne bahab ibn makhlad shi na abu asimun nabi قال حدثني عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ina إن تكامل فيه ya kalli malamin sai gaban sai faɗi sai ya kasa ƙarfi an karanto isnadin ɗaya biyu uku to kawai sai shi kuma ya ce to ni kuma haddasani muhammad ibn musanna shine dindar kenan qala haddasani abu abu asim annabi an abdul hamid ibn ja'far an salih shi ma sai gaban sai sai kasa ƙarasa sai ya sarƙe shi ba Allah yana kwanta kawai sai alama ya nuna cewa a ɗaga shi saboda ya ji an fara muzakara da fa baya iya komai aka ɗaga shi aka jingine shi sai sai haddasani Muhammad ibn al-Musanna shine Jindar قال حدثني ضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح عن ابن أبي كثير أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله صوت الله إذا ما قال صدق الجنة kunga ya rasu ana tsaka da malamai suke cewa shi karatu min al-mahadi ne ila al kawai ka tara yi har sai Allah ya dauki rayuwa haka suke ya ibn shi abu zakariya yana kwanci a kacin fidarsa da ya rasu aka zo aka ce masa me kake so a yanzu ma za ta shi yanzu ka faɗa abin da kake so a kama saboda rayuwar nan da kyar in za ka tashi ya ce to abin da nake so baitin khalid عند هذه كأيك يلقنا أكين جدا دبا قوة وسند ع وسند وسند عالي ثم أقام إسنادي ولد رجال ثم أكاني نادى أن بباط ريوا لا يجيو وتخر شر يا سواجي والمن مذاكرة إتتي على غني الشيخ محمد ابن عبد الله بن وهب ده محمد ابن جرير الطبري da muhammad ibn waye za su tattara su tafi kawai su yi tafiya don tattauna a kan haka imamu imamu shafi'i zai wanko kafa sai zo wajen ɗalibinsa imamu ahmad tattauna a kan ilimi haka suke haka ali ibn al-madini da imamu ahmad da ya haya ibn madini za su haɗu a tattaunawa a kan ilimi lokacin da dawud zahiri ya rasu dawud az-zahiri wanda kuke ji ana cewa mai mazhabar zahiriya sanda yake da rai kamar annabi da kafiri suke da ibnu jarir irin yadda bahaushe yake faɗa ba a ga bi ba sa jituwa saboda irin saɓani saboda ibnu jarir tsabari ne tafsiri abu ja'far shi ma yana da mazhaba amma Allah bai ba shi ɗaliban da za su yaɗa mazhabarsa ba kamar yadda mazhabarsa imam malik ta yaɗa don haka shi ba wata mazhaba yake ba shi ma akwai kansa irin na imam malik ya kai ƙarfin da shi ma zai ya kafu da kuma dawudan zahiri bai kai ibn jarir bai fi ibn jarir ilimi ba kawai dai Allah ya yada mazhabarsa ne hatta yadu an santa ba a santa ibn jarir ba amma ka kowa cikin manyan littafai yadda za a ce maliku ya tafi akan za a ce wannan kuma shine ra'ayin ibn jarir to amma da dawudan zahiri ya rasu ibn jarir ya yi kuka hankalin sai tashi saboda abokin karawarsa a tattaunawa ta ilimi ya rasu kuma ko da za a tattauna a wajen wajen muzakara ta ilimi a yi faɗa a tashi ba daɗi to gobe ma kamata a kuma haɗuwa a cigaba da tattaunawa imamu zabi a cikin siyarwa a alamin nubala yana farjama imamu Shafi, Allah ya ji ɗansa da rahama sai ya ce ƙala yunus yunus ibn abdul a'la kenan ibn maisara abu musa sadafi al-misri yace yunus yake cewa ma ra'aytu a min shafi min shafi'i yace inda nake ba taɓa ganin wanda yake imamu shafi'i hankali ba me yasa yace nazartuhu yawman fi mas'ala mun zauna mun yi munazara mun tattauna akan wata mas'ala. na faɗa ya faɗa na faɗa ya faɗa har kai ina ganin gaskiya nake gaya shafi shi yana ganin gaskiya yake gaya mun. ƙarshe dai kowa ya ƙi ɗaukar ra'ayin kowa maka rabu na. to kaga dai dole za ka ɗan ji ba daɗi saboda ƙila an maka raddi ba ka ji da daɗi ba a ɗabi'an dai in kuka haɗu da mutum inda ka saba daga kana hango shi ka saka mai fuska to ta tsila a lokacin wajen tattauna ya ce kai dama ya kake ainihin ban zata haka ilimin kai ka ƙila dai har an tafi baki Allahu alam sai to sai muka haɗu kawai da sai shafi ya fahimci kamar ban ji daɗi ba ce sai ya kama hannuna sai ce ya aba musa alkunya fi yunus kenan ce wai amma ya sulhu lana an na kuna ikhwa wa in ikhtalafna fil mas'ala ce a ah, yanzu da ashe kenan ba zai kyautatu a gare mu ni da kai ba mu ci gaba da zama a matsayin mu na yan uwa ko da mun yi saɓani a matsala ka dawo a ci gaba da zama da laifi ba ne ba matsala yake cewa fa'alimtu fiqha in ji imam zahabi yace fa'alimtu fiqha hadha al-imam yace anan sai na gane ilimi da kaifin basira ta imam shafi da kuma kyakkyawan niyyarsa da kyakkyawan zuciyarsa ya afwa in ji shi in ji shi abu musa sadafi to imam zahabi sai ya faɗa ya ƙara maka cewa ma zalan nuzara kuma har a naɗe ƙasa in dai za a zauna a tattauna za a iya samun saɓani Mare za a ci gaba da zama an ga tattaunawa wannan yasa wannan kamar da shehun malam malam abdul basiru Allah ya kara masa lafiya wanda kamar da na faɗa wa su malam usman da su shekh abdul qadir cewa tuntuni malam sama da shekara ɗaya an kusa shekara biyu ya yi min magana akan wannan majalisin ya tuntuɓar na ce ya ba da umarni kamar yadda yake so ya ce so shi kenan Allah yadda zai neme ni wani alheri yake so ya asusa a malinta shi alamullah min tattauna da shi a kan wannan mas'ala to shi yasa tuntuni dama ya min shimfiɗa a cikin zuciyata to su malam suna yin magana na ce to mun taɓa tattauna da malam abdul a tuntuɓe shi in ya amince to kuma dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kafin tumaki ji bahaushe kaga abin nema ya samu matan malam ta haifi allo ko kuma shi da mu shi hala ne ba ma rubutun sha ko mu ce matan ɗan sanda ta haifi ɓarawo ko kuma shi ma an bai ba mu ce matan falke ta haifi jaki shi kenan to alhamdulillahi kamar da malam ya faɗa a cikin minti ashirin da biyar tsakanin muƙaddima ta da tasa zuwa ashirin da shida yau za mu fara da wata ƙasida ta abul hassan ali ibn abdulaziz al-jurjani wanda ƙasida ce da baki ɗayanta mai baiki ashirin da hudu na san malam zai raba muku takardun yanzu insha Allah ah. wannan za a raba na'am na'am to shi na suna za a kira saboda ka za mu fara da ita wannan mata منظومة الإمام الجرجاني الله يبقى da rahama. ba don komai ba sai don mu fara yi wa mu training akan cewa suwaye mu kuma wana wata turba muke a kanta to da wani lokacin idan raƙumi ya faɗo cikin 'yan tsaki sai ya da girmansa ya sa wuce yake cewa ba girma ya faɗi wai raƙumi ya sanya ruwan 'yan tsaki kaga in yana cikin su ya buƙaci ruwa dole ya sanya nasu girmansa kuma dole zai faɗi ah, babu wanda Allah ya masa baiwa a duniyan nan irin mai ilimi sha Allah kasidar ah, Abu Ishaq za ta zo mana a gaba inda yake cewa لئن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست in ne kuɗi wai zai je a sa masa kilishi ya zauna ya bararraji akan kan wato shimfiɗa ta alfarma kai akan taurari kake ma duka abin da mai kuɗi yake takama da shi kai kana da abin da ya fi nasa yanzu ne mai kuɗi za a bugo masa waya an kama wani zai ce ina aka kai shi a ce an yi wuri kaza da shi zai buga waya ce ai muna da duwana da suwana kudin sa yanzu za sa a belin mutum ko ba ka bane yanzu nan ransa zai ɓaci akan wani ya sa a kama shi mai kuɗi yana da kowa to amma duka abin da mai kuɗi yake takama da shi makamin da malami yake da shi ya fi na mai to shi ka sai muka zaɓi wannan kasida ta zama ita ce abin da za mu buɗe da shi saboda izza da ɗaukaka ta ilimi to haka zalika shi ma ɗalibin ilimi da kuma malami suna tattare da wannan izzar ya kamata mu san cewa mu almajirai ne na neman ilimi da neman lahira ba almajirai ne na neman tsaba da suturar da za mu saba tunda Allah ya ba mu karatun da muke nema to ya gama mana sutura duniya da lahira shi wannan malami abul hasan ali ibn abdul aziz al-jurjani wanda aka haife shi a shekara ta 322 ya rasu shekara ta 392 kenan an haife shi a hijiriya a shekarar turanci 933 zuwa 1001 yanzu muna shekara 2016 kenan ya shekara 1000 da goma sha biyar da rasuwa dubu ɗaya da goma sha biyar da rasuwa A alkadi ali ibn abdulaziz al-jurgani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake cewa mausu'i ne an ce mausu'i shine malami wanda yake mutafanni encyclopedia ko abinda bature yake sa versatile wanda duk inda ka taɓa shi yana nan kuma amma ya shahara da ilimi na adabi da sanin waƙoƙi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙarni na hudu in ana neman suwana da wani a ƙarni na hudu to har da shi a ciki an haife shi a garin jordan ya taso a garin ya kuma yi karatuttukansa na farko sannan daga baya ya bi ɗan uwansa suka tafi na sabur duka dai bilad ne na kurasan mai sabu kuma tana can tsakanin uzbekistan da iran a yanzu to suka tafi mai sabur domin neman ilimi saboda mai sabur ta zama ɗaya daga cikin kashoshin ilimi a wancan lokacin sanda ya ɗan uwan nasa ma bai kai shekarun mafarki ba kuma da yawa haka malamai suke shan ibn ammar ya taho wajen imam malik tun yana ƙarami haka imam shafi'i ma tun kan ya balaga aka kashi wajen imam malik to da ya zo tun daga yarintarsa da fara karatun da ya a garin nai sabur sai aka fara gane alamar kwazo a tare da shi da kuma tsabagen mayata da kwalamar ilimi to tun da ya girma kuma sai zan da kansa yake fita ya je iraki ya je sham ya je kaza ya je kaza duka wuraren da aka san ana ɗaukar ilimi a lokacin to a nan ne da ya gama sai ya da zango a wajen ɗaya daga cikin halifofi na wannan lokacin da ake kiransa as-sahib ibn abbad as-sahib ibn abbad wanda a lokacin waziri ne na bani boya shi wazirin da ya fahimci irin kwazon da Allah ya bashi da ilimi to kawai sai ya ɗauke shi kamar ya haye shi mana ikhtassahu li nafsihi ta yadda in kana son ka ga malamin ma sai ka bi ta wajensa ba yanzu misali da aka koma outside da ban kana so ka ga alhaji sai ka bi ta wajen malamin a'a malamin ma kana so ka ga sai ka bi ta wajen shi ainihin honorable din saboda haka suka zauna zama na mutunci da mutunta juna da sanin kimar juna shi yana masa biyayya a matsayinsa na shugaba shi kuma yana girmama shi yana mutunta shi a matsayinsa na malami wanda kuma haka ya kamata kamar yadda wannan waƙar za ta koya mana to a lokacin wannan eh, raƙuwa da ya samu da mala'u wannan sai ya ƙara masa daraja da makana a wajen mutane tunda an san cewa dai ga masu garin ma ga yadda suke masa ballantana ana nan sai ma iga bai kamata ya kyale shi haka ba da ya fahimci ilimin da Allah ya bashi na shari'a to sai ya bashi appointment din da a wancan lokacin shine mafi girman matsayi da za a baka ya bashi alƙalanci kusa a lokacin aka naɗa ka alƙali to wane minista domin in kana alƙali shi kansa mai garin in ta kama zai iya biyowa ta ofis ɗinka saboda mahimmancin alƙaba ga wani ayyukan sirrin yaduwar mazhaban malikiya a wato a yammacin duniya saboda shi ya haya, da ya je kwaso karatu ya yi ilimi a wajen maliku da idawo gida ya sake komawa har maliku ya rasu sannan ya sake dawa andalus to shi sultan na andalus a lokacin sai ce to babu abin da ya dace in wa mutum nan dan girmama shi in ba shi alƙalanci saboda girman alƙalanci shi kuma sai ce a gaskiya shi bai yi karatu don ya rike wani appointment ba da Allah ya haƙuri to wannan sai ya bashi kima da daraja a idan shi sultan ya ga a ah, abinda ake nema ido rufe kai a ba ka ce ishe ce to ko ai ka kyauta ya nuna kai malami ne na Allah kenan to ko ba zan taɓa naɗa mutum alƙali ba har sai in kai ka ba da shaida a kansa to duk me sa alƙalanci dole ya biyo ta wajen sai karatu shi kuma a wajen maliku ya karatu sai ba shi ilimin da ya koyo a wajen maliku to da haka sai zanto kusan ba ba wani wata makaranta da ta bunƙasa a andalus sai makarantar yahaya kai in ma'ayanka kana kana da wani ra'ayin da bai sabanin ra'ayin da malaman wannan lokacin suka saba da shi a makarantar yahaya sai a dinga ganin abin bako to wannan shine sirrin yaduwar malikiya a andalus to kun ga kuma andalus daga nan biladul maghrib suka samu daga nan kuma musulunci mu kuma yazo mana sai ka ah yaya maliku a madina ko mazhabar a anan ko madinan yanzu ba da mazhaban malikiyya suke aiki ba su kuma saboda yanayi na zuruf siyasiya sai sa su kuma hanabila sai ta zo musu daga can nesa sai ta gangaro musu ta yankin iraki ta fado ta ta daga nan kuma ta shigo musu hijaz wannan wannan kenan game da shi jirjani masani ne a bangaren tafsiri yana littafi ma da ake ce masa tafsirin qur'an al-majid amma dai ban san akwai shi yanzu a ajiyar watakila mafkud ne sannan akwai littafin da ake cewa nasa ne kitabun dalala sannan kuma yana da littafi na al-ansab da kuma asira wanda ya kira shi da suna Habibu tarikh amma dai abin da ya fi shahara da shi shine ilimi na adabi domin har yana da diwani na waka ma da ake danganta shi zuwa gare shi kuma littafinsa na naƙadi kusan dai ka iya cewa a duniyar naƙadi dole ya zama kana da shi shine alwasaqatu bainal mutanabbi wa khasumihi lokacin da ake tattace kuci akan mutanabbi abu tayyib al mutanabbi tsakanin masu sansa da masu kinka, to ya wallafa littafi ɗaya ɗaya wanda har a naɗa ƙasa ba za a wallafa littafin da ya fi shi ba a wannan babu umda ne da jigo akan dirasa akan abu tsayib al to yana nan littafin alwasaqatu baina al-mutanabbi wa wa wanda ni taba'ar da nake da ita ta darul abin a ta maktabatul asariya ce taba'a mai kyau guda ɗaya, mujalladi ɗaya aka yi masa shi na imam al-birgani Allah ya ji ɗansa da rahama a mutum ne nagari yana da kuma ra'ayi miƙaƙƙe musamman abin da ya shafi adabi kuma sa'an nan mutum ne mai riko da addini ya rasu shekara ta ɗari tara eh, ɗari uku da tasa'in da biyu Allah ya ji kansa da rahama to wannan waka ta sa wannan ruwayar da na ba ku ita ce mafi ingancin riwaya akwai ruwayoyi da yawa da aka an ƙara wasu a sama wasu baitukan an ƙara su amma dai a bisa abin da hadisi ya tabbatar wannan wata za mu karanta insha Allah ita ce mafi kyawun riwaya موضوع واقع فيني عزة العلماء نون بوايا دا بعزة تماما ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا كان ال... إذا لم يكن العلماء هم المؤمنين فلا أدري من المؤمن وقر يايتني كني أبا أبنا بحر الطويل فأول مفائيل فأول مفائيل فأول مفائيل فأول مفائيل za mu karanta nassin idan ma karanta nassin kuma sai mu zo mu bibiyi bai cikin ɗaya ba ɗaya yi sharhi amma a gurguje kawai za mu taƙaita akan fito da ma'anar addini da kuma in akwai wata kalma da dole sai an ɗan yi bayanin da sai a yi ragowar misalai in Allah sa ka misali ɗaya biyu to na tabbatar da cewa mutanen da ke wajen nan idan suka fahimci ma'ana to misalin da za su kawo nika na ban taɓa jin an ba da su na tabbatar da wannan saboda abu ne da mu muna fama da matsalolin a nan watakila wani zai ɗauko maka misalin tun shekara arba'in hamsin ma watakila to ka san kowa zai iya kowa da irin baiwar da Allah ya ba shi to wannan shine manhajin mu za mu karanta a babin yadda ake karantar da mu a karatun zaure ana rera mana ne a watsi suna ga babu laifi in mun rera a irin tsarin rerawan mu na hausa ko ko min malaman suke ba da shawara ayi akwai wanda zai rera ko ni na rera eh to yau bari in fara gaban an samu inda wani da zai abin nan bismillahir rahmanir rahim يقولون في يقولون لي في كم باب وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقد حق العلم إن كان كلما بدا مطمع سيرته لي سلما بدا طمع سيرته ليسلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا أو لما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لراب عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما نعم متفق في مكان ساجية يلا بارك الله فيكم وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبد أقلب كفي إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما وأقبض خطوي عن حدوث كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن, أضا أن أضاهك عاجسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مخجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما حأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لرى بن عنفة متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا إفة وتكرما فإن قلت ذنب العلم كاد فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وانا ما لم يكن يتعطاني أكام شين يا هلتا أفرقم بيوهني نواقع أتكى بسم الله a farkon kasida ko bai halatta ba ah, to sababul khilaf din shine saboda matsayin waka a musulunci tsakanin yabo ne da kunce ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ah, wa shu'ara yatba'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahidun wa kuma والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم ليقولون ما لا يفعلون sannan kuma Allah ya raba manzonsa da waka cewa ma'allam na shi'ira ma yan kuma ya gwada ƙur'aninsa ba littafi ne na ba maganan mawaƙi ba wa ma huwa bi qawli da'ir ومن قال الله صلى الله عليه وسلم يا كوشا واقع يسي ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاز الحرى زنا الحريرة صفات الحريرة الخمر جيا المعازف وقوتي لكئب وعند حديث أنا في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب من استهل الخمر ويسميه بغير اسمه حديث أبو مالك الأشعري kuma manzo Allah sallama ya ce kamar yadda yake cikin hadisin Shaddad Allah ya ƙara yadda a gare shi Ibn Auf manzo Allah ya ce man qarada baita min ash ba'da al-isha al-akhirah wanda ya rera baiti ɗaya na waka bayan sallar isha lam tuqbal lahu salatun tilka layla a wannan dare in ma ya tashi wata sallah ta qiyamul layla Allah ba ruwansa da shi ba zai karɓa wannan hadisin yana da rauni balma ibn al-jawzi ya zaci cewa maudu'i ne ya tashi a cikin maudu'at to amma dai bai zube a cikin musnad ma saboda a cikin sa akwai a bin suwaid wanda kuma gaskiya in dai matsalar a bin suwaid ne zai kai hadisin ya zama maudu'i ba ra'ayatu ma yuqalu fihi dai a ce da'ifi ne amma ibn abi hatim ya ce na tambayi babana ga wannan game da wannan hadisin ya ce wannan hadisin ya tabbata a maganar mawkufan bi maganar gaskiya Maukufan ne amma walaisa mausulan ilan nabi sallallahu alaihi almuhim dai yana da shawahid to kuma amma gefe guda akwai nasoshin da suka zo wajen halatta waka illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakarullaha kathiran wa min ba'di ma zulimu wa sayalamu wa sayalamu alladhina zalamu ayya muqalladin yanqalibun kuma manzala su salama ya umarci hassan ibn sabit kamar da ibn hisham ya rawaito lokacin da banu tayyib suka zo suka yi masa zambo a kai na ka kai ma ya alamun nasu fadlana ma tahtadaru inda ihtidarin mawasim shi ma ya zo musu inna zawaiba min sihrin wa ikhwatihim قد بينوا سنن للناس تتبعوا يا ذا في حديث ابو هريره كما حسان بن ثابت لوكسن سيدنا عمر يا زونا yana yin waka a masallaci sai na umar ya daka mai hara ya ce qad kuntu anshiduhu wa fihi man huwa khairun kuma ya tabbata kamar da ibnu sa'ad ya rawaito da za a fita yakin quraiza yau ga quraiza abdullah bin rawaha yana kaiwa da komowa yana ta waka yana kallo banil kuffari an sabili wa illa nuqatilukum ala tanzili zarban yuzilu alhama an maqili wa yuzhilu alkhalila an khalil yana gaya wa wayannan arnan magana ce ku gasara ƴaƴan arna ku kauce ku ba manzon Allah hanya in ba haka ba mu yaƙe ku ala tanzili zarban duka yuzilul hama an matseli wanda zai raba gangar jiki da matsauke zai raba gangar jiki da kanta gaba daya wa yuzilul khalil an khalili ya sa mutum ya wuce ma ba zai tambaye ina da rahim ke ke wanda aka je na umar da ya ji shi ya matso kusa shi ya ce rawa a fi haramin lahi wa bayna idai rasulullahi ta qulu shi a harami a gaban annabi kake waka yau za a ce da'afu ya ibn al-khattab kyale shi wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu alaihim ko awqa ashaddu alaihim min al-waqa'i bin nibah wannan waƙar ta fi kona masa rai fiye da harbin su da za a yi da fidiya kuma ibn hisham ya rawaito cewa ranar da za a fita fatu makka manzo Allah sallama ya da hassanu uhujuhum wa rabbi wa ruhul qudus wa ruhul qudus ma'a aje a zambace su a yi musu zambo mala'ika jibril na tare da kai sai sai to har ya tafi da ya rasulullahi kana da dangi a cikin su kuma da kunya an taba dangin a ga suwaye da suwaye ba zan taba ba dan ni kuma sai da ya faɗa a waƙa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce to ka je ga abubakar nan allah ya ƙara yadda a gare shi shi domin ya fi kowa sanin na nasaba ta larabawa ya je ya gaya maka yadda za a yi wa suwaye da suwaye ba za ka taɓa ba to sai da abubakar ya je ya gaya maka to in ka biyo ta nan za ka tarar da dajin annabi in ka bi ta nan ma haka to in ka zo sai ka kauce kai kaza sai ce to ya rasulullah wallahi zan zare ka daga ciki ba zan taba ka ba kamar yadda ake zare nono in ya fada gashi ba zai gashi ka in ya fada nono ba zai dangwalo ko ba to haka zan yi hakan ku aka yi ya fita yana yi adinna khailana illam tarauha tusirun naqa matlauha kuda'u yubarina al-asinnata mus'idatin ala aktafiha asalun jima'u فإن أعرضتم أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فسريتين أكفاء كنت أبو سفيان ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء فإن سيوفنا تركت كعبد وعبد الدار سادته الإماء حد إليك سوى فنحكم بالقواسي من أهدانا duk wanda ya taba mai taba mana annabi to za mu hana shi amma da watsa wa nazribu hina taftalitu dima'u ran da kuma aka zo aka haɗu jini yana tsattuwa yana haɗuwa da jini a lokacin kuma mun iya zara takobi yake lisani sarimun la fi ya harshe na da kuke gani takobi ne ba shi da wani aibi wa bahari la tukaddiru huddila'u teku na na waka kuwa in za a zuba guga nawa ba za su sa ruwan ya gurɓace ba saboda yawa kun ga nan an yi waka an ga zaɓa annabi sallama kuma ya bari ya ma sa an yi kuma can ya soki waka magana mafi inganci shine duka wakar da ya zama a cikin ta babu alfasha babu sakin magana babu yasasshiyar zance ba fasikanci babu karairaya ba kuma mata ce ta yi wa maza ba ba maza ne suka yi wa mata ba ba mata maza ne ko na mata na mata ne ya zo yi wa maza ko mata ba ɗan daudu daban ita daudu sun yi saɓani shin sana'a ce daudu ko tsara ce ɗan an yi taro na musamman a jami'ar bayar a kan daudu na mata na mata shine mutumin da yake wato mai muryan mata da magana irin ta mata da larabci ana ce masa amrat shi kuma ɗan daudu muhannas shine wanda yake yin yake ba da kansa ma yana zuwa a yi amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace da wayansu abubuwa dai haka shi yasa zaka ga ita daudu wata abaci mai zaman kanta su kuma mur din nan zaka ga haka zai ga mutum ma normal a cikin jama'a miskini amma muryarsa irin ta mata gaɓoɓinsa a langwaɓe to wani shi wannan ba shi da laifi haka Allah ya halitta amma yawanci mutanen mu duk wanda yazo a haka sai ga da kariya tsira daga daudi sai ga ana farautar sa al'amrat al'amrat amrat jam'in sa murd eh amma kuma duk da haka al'amrat ana cewa saurayi matashi wanda ba shi da gemu yasa ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku shiga aljanna murdan jurdan kahla ko za ku shiga aljanna murdan a jam'u amran ashabul amran ba ga shi hadisin eh, eh, wanda ake targima a kansa ba ra'aytu rabbi fi surati shabbil amran ake wasu ke da ibnu taymiya akan wannan hadisin ma maza Allah ya mafarki ya ga ubangiji a siga ta a matashi amrad wanda yake ba gemu a jikinsa wannan dai wata matsala ce da aka yi saɓani a kanta to da aka ke sa malamai suke cewa duk da haka in dai jiwa ne zanto ba waka ce ta addini tsantsa ba to bai kamata a yi bismillah amma dai wannan tunda waka ce ta addini ta ilmantarwa kwatin ta kamar kwatin magana kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as mazala ce al-shi'ru kalkala waka ka dauke ta kamar zanto hasanuhu ka hasanihi wa qabihuhu ka qabihihi ne wacce take da kyau to kamar zance mai kyau ne wacce take ba ta kyau kuma kamar zance mara kyau don haka ba laifi don an yi bismillah to a